قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ka ce ma waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo da kun kasance kuna mallakar taskokin rahamar ubangiji na wadda ba ta ƙarewa kuma ba ta gushewa to da kun daina ciyar da ita da tsoron ƙarewarta saboda kar ku zama talakawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar mutum shi marowaci ne sai fa in ya kasance mumini ne to zai ciyar domin neman ladar Allah